إلا عباد الله المخلصين sai dai wanda ya kasance mumini daga cikin mutanensa mai tsarkake Allah a cikin bautarsa to wannan tabbas zai kubuta daga halartowa cikin azaba